da lakwarawa da aljanu ne suka fi sharri ne kasan lakwarawa ko na ai sun wasu sun bullo a kebi ma ai har sun kashe wajen mutum ishirin lakwarawa to da wannan za ka tambayi abin da yake faruwa a najeriya akwai wata yarinya da aka aika mata da wasu a keke na fef suka ba ta kashi a sokoto eh wata mai bidiyo ko aka mata dukan shan gishiri kuma ana ganin wai kaman um, wane ne na sokoto a wani wai babba a sokoto ana ganin kaman da hannunsa a ciki to wai wannan wace irin ƙasa ce ita yarinyar nan fa ka san abin da ta yi bidiyo ta yi ta ce wai tana tambaya shin idan da a ce matar gwamna ake kamawa a yi zina da ita a gabanta kuma da yake najeriya ce wai yanzu ita ce kuma ta shiga hatsari shi dan ka ce a uzu billahi zai gudu shi kuma wannan shi zai fara ma ce maka a uzu billahi ba ga lakwarawa ko menene ina da bidiyon su har wa'azi wai suke yi ayoyi kuma suke ja ayoyin qur'ani ba ga kowa ya ajiye bindiga sun ta'arufa suna ta karanta ayoyin alkur'ani to ai daga jin fulatancin su ba irin fulatancin ah, bandirawa fulɓin eh, da najeriya ba ne kaji abin da na ce fulatancin da suke yi ba fulatancin bandira da fulɓin da najeriya ba ne sa na faɗa daidai ina ba fulatani <laughs> haka ne ko wa kaga shi ya ji abin da na faɗa amma yalla bai shin wanga batu da na yi kajiya amma ka fahimta to shi na ke tambaya <laughs> kun jiya wato dole fa sai an yi magana a ƙasar nan idan ba ku yi magana an daina kashe-kashen nan ba wallahi azim wannan kaɗan aka fara mataki na farko da za ku ɗauka shine duk wani wanda yake jin haushi in an yi magana tsaro an ce a samar da tsaro yake jin haushi a ƙasan nan kowane ne shi to ku ne abu na biyu shine duk wani wanda yake gwamna amma sai zamana cewa ana kashe-kashe baya ɗaukan mataki kuma baya jin cewa ya kasa to makiyinku ne na uku duk wani jami'in gwamnati da yake aikin tsaro ya zama na cewa ba yana jin haushi in an yi maganan cewa ana kashe mutane to makiyinku ne yana da hannu a ciki ai akwai mutanen kirki a cikin sojoji manyansu da ƙananansu ba sa jin haushi in an yi maganan cewa a yi ƙoƙari a magance tsaro saboda suna cewa suna iya ƙoƙarinsu kuma sun san su ɗin suna iya ƙoƙarinsu amma sun sani akwai bara gurbi a cikinsu haka a cikin 'yan sanda akwai waɗanda suke suna da kishi suna so a samar da tsaro amma abin ya fi ƙarfinsu to haka in ka ɗauka cikin fadar shugaban ƙasa lokacin da jonathan goodluck an taɓa yin wannan ko lokacin da ya ce muku yana shugaban ƙasa ya ce shi ya sani a tebur ɗinsa da yake cin abinci yana cin abinci da 'yan boko haram me kuka yi a ƙasar nan ba zagin shi kuka yi ba yanzu ba ku gane fassarar maganar tashi ba cewa a cikin gwamnati a ɓoye akwai waɗanda suna shiga fada shugaban ƙasa suna cin abinci tare da shi Allah baya baya wasa da tsaro ka ji abin da na faɗa Allah baya me to ya kai ɗan adam za ka yi wasa da tsaro yaya za a baka ƙasa mai mutane miliyan 200 ka yi wasa da tsaronsu me zai sa ka yi haka yaya za a naɗa ka a ce kai ne shugaban tsaro na ɓangare kaza kuma a ce tsaron ya kasa samuwa yaya za a naɗa ka gwamna a ce ka yi tsaro kuma ka koma kana ba wa mutane tsoro don allah ya yi daidai a ce kai gwamna ne kai mai tsaro kana kama yarinya 'yar kankanuwa wacce bata isa komai ba a ce wai don ta faɗi ra'ayinta ka ce za ka tsorata ta kai ja kai ne shugaban tsaro a jihar ka ko kai ne mai bada tsoro an naɗa ka don ka bada tsoro ne don mutum ya faɗi ra'ayinsa ya kamata a ce kuna taimakon matasan nan ba kuna cutar da su ba sauran kasashen duniya da ake samun tsaro me ya faru ne kasan suna da wayansu 'yan farfaganda idan suke shiga rediyo su ce ai matsalar tsaro ai duk duniya ce ka ji makaryaci duk wanda ya ce maka matsalar tsaro duk duniya ce karya yake yi zai ce maka ba an yi ƙoƙarin kashe donald trump ba to da aka yi ƙoƙarin kashe shi ba a kamo wayanda da suka yi ba don me za a dinga kashe mutane ba a kamo waɗanda suka yi ina ne aka hana wani yanki noma kusan arewa fa an hana noma ina ne gwamnati na karɓan haraji wai hadda wata dokar haraji wani sabon tsarin karɓan haraji to aida a cikin wannan dokar tun da kun halatta na 'yan bindiga sai ku sa wani kulos da zai ce su ma 'yan bindiga a dinga ba su kaza ku halatta gaba ɗaya mu huta yaya 'yan bindiga suna karɓan haraji gwamnati tana karɓan haraji akwai ka gaya min ƙasar da 'yan bindiga suke karɓan haraji su sa maka haraji ba za ka je ka yi noma ba bayan ka biya na noman kuma su sa maka haraji ba za ka yi girbi ba don me za a bari najeriya ta zama haka ana kashe mutane sun sani ana kashe mutanen inda ba su sani ba da aka, kashe sarkin gobir ai sun san ana kashe mutane ita fa 'yar yankin ce inda ba su san ana wa mata fyaɗe ba yanzu sun sani so da ka me zai sa a dinga yin abin da ake ciki ne Allah ya sauke da aka kada ka ce duk jami'an tsaro mutanen banza ne wallahi akwai jami'an tsaron da suna iya kokarin su abin yafi karfin su ne mas'alar ita ce conspiracy abin nan ne theory shi ake haɗin baki ne an wato ana kawo wa najeriya ne hari a fakaice kar ku manta da ƙasar nan an yaƙin biyafara fa kuma abin da ya sa aka yaƙin biyafara shine wasu suna so a raba najeriya don suna ganin ba a musu adalci amma kuma sun samu ziga da taimakawa daga waje don haka yanzu nan ma ana so a lalata zamantakewan najeriya shi yasa aka zo aka bullo ta wannan yanki aka kawo makamai aka fulanin nan da suke daji aka yi amfani da su yanzu kuma an ɗebo wasu fulanin daga wata duniyar an shigo da su wai sunansu lakoro to muna jira mu gani shin za a ɗau mataki a ƙasar nan ko ba za a ɗauka ba kuma wannan abu ya kai gwamnonin arewa su yi taro idan ba su yi taro sun ɗauki mataki a kan wannan abin da ya ɓullo ba to 'yan majalisa bai kamata su goyi bayansu a kan maganar haraji ba mun ji daɗin magana taro da suka yi suka yi magana a kan haraji mun goyi bayan haka to amma idan reform na haraji bai muku daɗi ba to kashe mutane fa yanzu ga 'yan lakora sun zo to ku dawo ku sake sabon taro ku ba mu mafita ku gaya wa 'yan majalisa abin da za su yi ko kuma ku yi abin da za ku yi kai gwamnonin najeriya gaba ɗaya ya kamata su taru su ce a kawo ƙarshen wannan abu kai duk wani ɗan najeriya ya kamata ya ce a kawo ƙarshen wannan abu na'am na'am a ba su a ba wa mutane makami wato wato ni ba na so in yi magana akan individual mutum ɗaya don galibi na kan zama critical akan abubuwa idan ka ce gwamna ya tara kuɗi ya sai makamai ya ba wa wasu mutane su yi tsaro to yanzu ina maganar uh, state policing da arewa ta ta rejecting a baya me zai hana a yi maza-maza a je a yi doka a national assembly cewa kowace kasa ta yi kowace jiha ta yi ɗan sandan kanta amma babu wannan doka wani gwamna ya ba wa wasu mutane waɗanda ba su da kariyar doka ta ƙasa makami to bai zama solution ba saboda in some cases ana zargin irinsu da wuce gona da iri na jin ko a jihar zamfara ana tuhumansu da kashe wani mutumi kwanan nan so saboda aka gyaran nan kamata ya yi a yi shi wanda zai zama gyaran na gaba ɗaya amma idan aka ce kowane gwamna ya je ya yi nashi to ina ganin ba za mu kai ga dishi ba ba mu ce mun raina abin da gwamnoni suke yi ba muna godiya da abin da suke yi kowa ya yi ƙara ƙoƙarinsa inda 'yan boko haram suka yanka manoma sama da manomi arba'in eh? manoma suka tara sun nan wai rami ni mutane ce oh kowa da irinsa kuma ya zo a'a ba wuri daya ake ana rami aka tona kawai aje ne idan mu ce san mutuwa zai yi ai gara ko haƙoƙi ya sa ya ciji mutum kafin ya mutu akalla ya rage amma kawai ta zuwa a yanka shi ina abu zai yi waka don Allah ina musulunci a wurin addinin annabi fa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku shiga wahala yana wa annabi nauyi daga ƙarshe Allah ya kira shi ra'ufur rahim ba haka Allah ya kira annabi ba kai kuma ka zo kana yanka mutane noma kawai suke wa ma naqamu minhum illa ko da manoman nan kafirai ne bai halatta ka same su wurin noma ka yanka su haka nan kai wallahi musulunci na akwai bukata ka fahimce shi wasu mutane ba abin da suke musulunci sai janyo mai bakin jini duk wannan aje dai a ta yi ni nakan ce siyasa ce daga cikin jihohin da Allah ya sa suke zaune lafiya akwai jihar Kebbi ka lura akwai jihar Kebbi ita tana cikin wanda suke zaune lafiya akan waɗanda ake da plan a kansu daga cikin abin da aka fara yi a jihar Kebbi an fara yin illegal mining wannan illegal mining da kake gani to nan arziki ba bisa ka'ida ba yana jefa jaha cikin yaƙi kamar da ya jefa zamfara to shi gwamnan jihar Kebbi eh wane ne Alhaji Dr Nasiru eh, ko kauran gwandu Nasiru ƙauren gwandu da ya ga ana masa wannan illegal mining da kansa ya je wurin ran da zai je gurin babu yadda ba a yi ba kada ya ji har sa abubuwa aka yi bisa hanya kamar hanya ta toshe yasa aka hau mashin aka hau mashina aka je wajen a mashin aka tadda Ghanaians, Chadians, ‘yan kasashe daban-daban ya ‘yan Chinese da ‘yan ina ne ya dakatar da wannan illegal mining ɗin. In kana so ka kara al'umma ka sai ka tashi tsaye tsakani ga Allah dai shi gwamnan jihar Kebbi bil akasi yana cikin wa'anda suke tsaye kan al'ummarsa. Gwamnan jihar Kebbi wannan Nasiru Kauran Gwandu Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan kokarin da ya yi na dakatar da illegal mining ya ce ci rayuwar al'umma sane ko sun sani ko ba su sani ba ya musu hidima. da ya hana abun in za a yi mining a jihar a zo a yi bisa ka'ida to yana daga cikin abin da ya kokari jihar ta samu sauki na ɗan tashin hankali yanzu ana son a cinna masa fitina yana cikin gwamnoni masu aiki saboda samun mashawartan kwarai ana ganewa idan kana da aiki a jihar ka sai a cinna maka fitina sai ta yaki rigima wannan rikicin da aka cinno arewacin Najeriya mu a wurin mu kawai drama ce da hira ba da gaske bane bai yiwa mu kadai ake faɗa yankin mu bai yiwa kuma a kasa kawo ƙarshen abun ba ga dama ba jami'an tsaron mu suna da basira sai dai ba ba su dama aiki ba amma suna da basira wanda ma ba ka tsammani yana iya kawo plan da tsarin da za a magance wannan matsala inda za a ba shi dama amma ba za a yi ba saboda ana da wata manufa don haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare jihar Kebbi Allah ya tsare al'ummar jihar Kebbi daga waɗannan 'yan ta'adda da suka bullo muna roƙon Allah ya tsare jihar Kebbi ya tsare al'ummar jihar Kebbi daga waɗannan sabbin 'yan ta'adda da suka bullo sauran jahohi da suke fama da 'yan ta'adda su ma muna roƙon Allah ya tsare su kuma musamman shi gwamnan idan mutum yana abun kirki muna faɗan yana abun kirki musamman shi gwamnan jihar Kebbi to muna masa addu'a ƙoƙarin da yake yi Allah ya taimake shi akai na jihar sa ta zauna lafiya sa su zauna lafiya akwai gwamnoni masu ƙoƙari a jihar su akwai kuma wanda suka yi sakaci da rayuwar al'umma da jinin al'ummarsu suna nan wannan wane ne lakura ko menene eh menene lakurawa to wannan lakurawa da ka gani kawai an an yi targetin lokaci ne aka turo su dan wata bukata da ake so a cimmawa daga ina me suka zo nema wa suka zo nema me suka zo yi to muna roƙon Allah ya tsare jinin al'ummar jihar Kebbi da mutanen Najeriya gaba ɗaya daga sharrin waɗannan lakurawan Allah ya maganin su Ku kaji Allah ta'ala ya ce za su zama azillatan alal mu'minina a izzatan a izzatin alal kafirin masu tsanantawa ga kafirai bai yiwuwa kana tsanantawa musulmi kuma ka zama mumini wallahi bai yiwuwa Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah suna jihadi dan eh, wato ɗaukar kalmar Allah wala ya khafuna fillahi lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi Allah ta'ala ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum Allah ya sai mu'minai ya sai rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna Allah zai ba su aljanna me yasa yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun su kashe a kashe su ana ganewa za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da biyar idan Allah ya ba da iko zan ƙara mana koda wani ɗan bayani ne akan wannan tsarin shi musulunci bai hana ka jihadi ba amma kashe mutane a coci zuwa ka tadda mutane a coci ka jefa musu bom ba jihadi bane kashe mutane a kasuwa ba jihadi bane kai hari filin jirgi ba jihadi bane kai hari jirgin sama ba jihadi bane kai hari jirgin ƙasa ba jihadi bane kashe mutane a gidansu ba jihadi bane kawai itida'a ne wato ta'addanci ne da kashe mutane ba ji ba gani sannan kana yi ne akan wanda suka yi maka ba wai ɗan ba ruwa na ba wanda ya yi maka ko ya taɓa musulunci shi kake taɓawa ba ka taɓa ɗan ba na. Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa ya zauna da ƙasar mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am bismillah